على آله وصحبه أجمعين وبعد أدرس كده مكي كراتونا لتابعنا مختصر صحيح البخاري منا كراتو أشكين كتاب البيوع za mu tashi darasi na 189 an ba mata ba darasi da ya gabata mun tsaya ne a babin da yake da bab zikir a ma zukira fil aswaq babin da yake bayanin abinda hadisi suka ambata game da kasuwanni ma zukira fil aswaqi abin da ya zo cikin hadisai dangane da kasuwanni hadisi na farko da muka karanta za mu sake bi sai mu ƙara sai raguwa hadisan an aisha ta an ha hadisi na farko a wannan babi hadisan hadisin ummul na aisha Allah ya kara mata yadda kala ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yaghzu jaishul ka'aba wata runduna za ta kawo yaki ga ɗakin ka'aba domin ta rushe shi fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi in suka kasance a wani filin kasa ko kuma a dokar daji yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim za a tsaga kasa ta kisse na farkon su da na karshen su wana suna kan hanyar zuwa a wani waje za a tsaga kasa Allah ta'ala <coughs> zai umarci kasa ta tsage ta haje su qalat nana sha tace kultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah kaifa yuqsabu bi awwalihim wa akhirihim ta yaya za'a a kiswe na farkonsa da na karshe wa fihim aswaquhum a cikin su akwai kasuwannin su wa man laysa minhum da waɗanda ma ba sa cikin su qala yata yuqsabu bi awwalihim za a kiswe na farkon su wa akhirihim har zuwa na karshen su thumma yub'atuna ala niyyatihim sannan kowane za a tashe shi akan niyyarsa ma'ana cikin waɗannan da ƙasa ta haɗiye aka halakar da su kowane zai tashi a kan niyyarsa kamar yadda muka ambata a mutabaka na shi tarjama ga wannan da wannan hadisin shine faɗin ta na na ishi Allah ya ƙara mata yadda kaifa safu bi awwalin wa akhirin tace wa fihim kuhun ta ya za a kisse na farkon su har zuwa na ƙarshe alhali akwai kasuwanninsu tare da su ko yan kasuwarsu tare da su ana ko waɗanda suka biyo hanya don su yi kasuwanci ba don yaƙi ba wa mallai saminhum da waɗanda ma niyyar su ba irin ta waɗannan mutanen ba ne watakila hanya ta biyo da su suka ga rundunar don samu kariya suka biyo bayanta ko kuma an tilasta musu suka taho yakin ba tare da niyyar suna son su yi yakin ba a wannan hadisi kamar da muka ambata mana ya ka a cikin bab zikir al ya ambaci kasuwanni kuma a nan da aka ce akwai aswaquhum tare da su sai ya nuna ma'anar asuk shine duk inda ake haduwa domin aikin kayya ya dauki sunan asuk saboda waɗannan bin rinjina suke gayyar jama'a da suka tafi yaki in an je ya da zango an je wani waje su baje kayan kolin kayan kasuwarsu mai bukata isa ya isa su dai bukatar su su yi ciniki to amma bin wannan rinjina suka yi sai ya haifar musu da mai da hukuma ta halaka saboda sun bi waɗannan mutane saboda haka dai inda aka haɗu ake cinikayya ya ɗauki sunan mai aso kasuwa duk da cewa ba waje ɗaya ake tsaye ba waɗannan tafiya suke suna kan hanya amma shi aka ce akwai kasuwannin su tare ko ƴan kasuwar su tare da wani hadisi kamar da muka ambata yana nuna bayan ya ambaci ma'anar kasuwa shine duk inda ake cinikayya kuma ya nuna illa ta bin mutanen da suke ba na kwarai ba ko zama tare da mutanen da suke ba na kirki ba dai abin da ya shafe su zai iya shafar mutum na ba ga waɗannan har waɗanda ma ba su yi niyyar fitowa yaƙi ba amma ga shi halakar ta game da su ƙasa ta haɗe su saboda suna tare da masu waɗannan laifi wala tarkanu ila na zalamu ba ta masakumun nar dan kuka rabu waɗanda suke masu laifi da abin da ya shafe su zai iya shafar ku a wana nisa radiyallahu ta'ala anhu daga anas ibn malik Allah ya kara masa yadda kala yace kana nabi sa sallama fi suqi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yana kasuwa ya shiga kasuwa fa kala rajul sai wani mutum ya kwala kira yace ya abul qasim yayi eh, wannan kira da wannan suna faltafata ila nabi sa sallama sai ma'aikin Allah ya tsaya ya wai ga iga wane ne yake kira ya ga koshi da shi yake tunda ai shi ne alkunyarsa abul kasi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai mutum ya ce inna ma da auto haga ya ma'aikin Allah ba da kai nake ba wancan na kira faƙala nabi salasalama sai annabi salasalama ya ce son mu bismi san mu bismi in kuna sanya suna kwa iya sa sunana ku dinga sanya suna na ga yayan kunkuni za ku yi tasmiya babu ne wala takannu ya kunyati amma kada ku yi alkunya da alkunya ta sallallahu alaihi wa sallam mutabaka na wannan hadisi a tarjuma da malin ya kashi ne me me dalilin da yasa malin ya kawo wannan hadisi fesuke ma'aikin Allah ya je na ya je kasuwa ashe babu laifi duk wanda aka gani a kasuwa bukata kai yi tunda ai waje ne na bukata wani uzuri zai iya kai ka kasuwa to bai kamata a yi mamaki ba a ce wani kuma me ya kashi kasuwa watakila ko malami ne ko wani mutum ne to wajen eh, mutum ya je kasuwa biyan bukata sai abin da yake da bukata ba laifi ba ga ma yake salama ya shiga kasuwa domin wata bukata da ta kai shi kasuwa saboda ka ba laifi ne a ga mutum ya je kasuwa domin wata bukata za ta iya kai shi a nan sai wani ya kira da wannan alkunya ya yi kira da sunan abulkasim ya ce ya abulkasim ya kira masu Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya juya don ya ga wa ke kira sai mutumin ya ce a'a ba da ma'aikin Allah yake nufi ba sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da hukunci da doka cewa a iya sanya sunansa sammu ne ko a iya sanya sunana domin suna ai babu iltibati a ciki idan aka sa mutum suna in an kira to an san da wa ake an gane ko shi babu iltibati babu ba zai kawo rikici ba kuma dama shi aikin Allah sallallahu alaihi Allah ta'ala ya ladabtar da masu imanci an za su kira shi latar la a du'a bai na kum ka du'a'i ba ba. ma'ana ba irin yadda ake kiran ko ake kiran shi a ce shi sallallahu alaihi wasallam kira ce ya ya nabi Allah haka ake kiran saboda haka ba za a kira da su sai wanda bai san shi ba irin mutanen kauye ko wadanda suke sun zo musulunta ko wasu baki su kira shi da sunan shi amma mummunai su an ladabtar da su ba sa kiran ake sallallahu alaihi wasallama da sunan shi kai sai suna kiran shi ne da wato girmamawa kamar yadda Allah ta'ala ya girmama ambatansa a cikin alkur'ani ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika haka alkur'ani Allah ta'ala <clears throat> ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya ladarta da masu imani cewa an za su kira manzon Allah kada kada su kira shi irin yadda shashin su yake ambatan shashi yake kiran shashi saboda haka in an kira aka ce ya rasulallah ya nabi Allah kaga babu wani damuwa ce to amma in aka sa alkunyar aka kira shi da wannan alkunya za a iya samun iltibaci kuma baya daga ladabi a ce a kira manzan Allah salasalama wani da alkunyar manzan Allah salasalama har ya sa manzan Allah salasalama ya dauka da shi ake yawaiga don ya wa yake magana a sindi Allah ya masa rahama da yake taliki a hashiyarsa ce wa muktabahu abinda wannan hadisi ya kunsa abinda yake hukuntawa anna illatan nahi al-iltibas dalilin da yasa aka hana a lokacin saboda za a iya samun rikitarwa in an kira kaga yanzu da aka kira ma'aikin Allah ya dauka da shi ake ya juya dan ya ga wake kira sai ce al-mutarattibu alaihi al kuma akwai cutarwa a ciki akwai cutarwa a cikin hina munadat ba'dhin nasi in an kira in aka kira akwai nau'i na rashin girmamawa na rashin girmamawa a kira sannan sai ka juya ta a ba da kai ake ba kaga wannan akwai nau'i na iza'i a ciki shi yasa sai manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam amma in suna ne ba alkunya ba shi wannan babu iltibashi a ciki babu iltibaki saboda dama ga ladabtarwar da aka yi ga masu imani kamar yadda muka ambata mala ya kawo wannan hadisi na wannan babu saboda ma'aikin Allah sallallahu alaihi ya shiga kasuwa ta rana je kasuwar sabon gari sai wani ya ganni yace salamu alaikum muka gaisa yace kai kai kama ku da limamin ganin kai kai ganin sanin ne ce eh Allah a gaibu ne a gaibun da shi ce insha Allah zai kawai da wuce ne ta ka ga ke da ai ba zai dauka ai abin da liman zai ka sai ce Allah ya zai muka rabu da wuce ya ta na ce zai ji shi a wajen shi ai ba ba a zuwa kasuwa to kuma ga ba yake sana tarsa kansa ba ya shiga ainihin wato kasuwa saboda haka ba aiki bane kana da bukata ka je a kasuwa malai ce wani abin horaira hadisi na uku a wannan babi daga abin horaira Allah ya kara masa yadda kala yake kharajan nabi a salama fi ta'ifatin hari. wata rana manzo Allah sallallahu salama ya fita a wani yanki na yini kuma ina rakiyarsa muna tare la muni wala ukallimu muna tafiya bai ce da ni komai ba ban ce da shi komai baya yi min magana ni ma ban yi masa magana yana tafiya ina ban a baya hatta ata ka bani kainuka har ya iso kasuwar banu kainuka wannan kabilar yahuda ta madina fajalasa bayan ya zo kasuwar banu kainuka ya yi abin da zai yi na bukatar da ta kawo shi kasuwar sai kuma ya juya fajalasa bi bai baiti fafima yana dawowa sai ya taho farfajiyar gidan na fafima wana bayan ya baro kasuwa sai ya taho gidan yarsa na na fafima Allah ya kara mata yadda sai ya zauna a farfajiya da ya shigo gidan sai ya tsaya a farfajiya fakala sai ya kira ya ce a san maluka a san maluka ina ko dan yaron nan ina ko dan yaron yana nufin jikansa a duka yana nufin asagir yaro karami yake nufi ina yake wannan dan yaron ina yake wannan dan yaron fasu ma Allah kara mata yadda ta ji maza Allah sallallahu ya shigo yana kira sai ta rike alhasan shine jikan maliki sallallahu sai sai ce fa basu shay'an sai na tsare shi a daki dan lokaci kadan abu da yake cewa ko kuma shi abu hurairah ce fa basu shay'an sai ta dan rike shi kamar ake sa salama alhassan kenan na na ba bata ta koshi ya taho ba na zanantu annaha wuce sikhaban au tughassiluhu sai na ɗauka cewa da ɗan jinkiri ya rufe hutu ba ana gyara shi ne al'adar da ake yi mana ta ɗan sa masa ta canja makaya ta ɗan gyara shi kafin ya fito aw tughassilu ko ta ne masa wanka da ta ji manzo Allah yana kira salama ce ta tsaya dan ta sa masa kayan ado shi ne shikhab abin da yake na ado ko kuma ta yi masa wanka faja'a bayan ta gama ta aiko shi ta turo shi faja'a ya shtaddu sai ya taho daga cikin wato kamar ka ce daki ya fito farfajiya a guje ya shtad yana guje hatta a kahu wa qabbala sai zo wajen manzo Allah sallallahu sai ma'aikin Allah ya rungume shi ya sumbace shi wa kala manzo Allah ce Allahumma ahbibhu wa ahibba man yuhibbuhu ya Allah ka kaunaci wannan yara kuma ka kaunaci duk wanda yake kaunarsa sai manzo Allah ya waje kasa Alhassan hasan addu'a Allah ya kara masa yadda sallallahu ala nabina Muhammad yayi masa addu'a a wannan hadisi kamar yadda muka gani shi ma munasabar ko mutabakar hadisin da babin shine yadda ma'aikin Allah ya je wannan kasuwa ta Banu nuka bayan ya je yana dawowa kuma ya tsaya a gidan a yadda na nufatu ma Allah ya kara mace a cikin hadisin kamar yadda abu huraira ya ba da labari yake cewa ma'aikin Allah yana tafi shi kuma yana bin bayansa ya ce bai yi mun magana ba ban yi masa magana ba wanda yake nuna ladabi na tafiya tare da babban mutum ba za ka sha gaban babban mutum ba sannan kuma ba za ka cika shi da magana ba yana tafiya kana ta magana hakan ba daidai ba ne in dai ba shi ya yi maka magana ya bukaci magana ba sai kai shiru ka bi shi a baya kuma haka ya ce wajen girma manzo Allah sallallahu alaihi yana tafiya a bayan su kuma ga yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ambata ya shiga wa kasuwa saboda wata bukata sannan sai ya biyo ta gidan yarsa na Fatima wannan kuma yake nuna yana daga cin abin da ya kamata mutum ya rika ziyartar gidan in yana da 'ya'ya a gidan aure ya je ya ziyarce su abu ne mai kyau ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana ziyara gidan diyarsa na na Fatima Allah ya kara masa sannan yadda shi wannan yaron ya taho a guje ya nuna kenan ya saba da manzon Allah sallallahu kuma haka ya mata ya kamata a rika mu'amala da kananan yara da tausayawa da za a jiki sai da yaro zai kaunace ka kuma ba zai guje ka ba banda kyara da zagi ko aiban saboda ɗabi'ar yaro dama <clears throat> akwai abin da yake na barna ko rashin ji ko wani amma sai a yi kokari a gyara musu ta hanyar da ba za ka rika kyararsa da duka hanyar da zai guje ka ba a kai masa mu'amala wadda za ka ja shi a jiki abu ne mai kyau manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaduri da yake jin kai da rahama ga kananan yara an mun hadisin wannan mutumin da a jika manzo Allah ta asan zo majalisi sai ya sumbance shi ya rungume shi mutumin sai ya mamaki Ya yace ina da irin waɗannan bakwai a gida ban taba sumbanta kowanne wato yana nuna kamar shi gwaninta ce cewa yi wa yaro nuna masa irin kyara da rashin ja a jiki da wane sai manzo Allah ta alaihi ke cewa to ya zan yi da kai annaza Allahu rahmatan min kalbi in Allah ya cire rahma zuciyarka ba matsalar ka ba bace matsalar ka ce in ya zama baka da rahama a zuciyar amma mai rahama ai yana tausayawa yaro karami yana jan shi a jiki wannan abu ne mai kyau sannan ya addu'a ga jikansa alhassan ce Allahumma a wata riwaya inni uhibbuhu ina kaunar wannan yara Allahumma ahbibhu a wannan riwaya kuma ya Allah ka kaunace shi a wata riwaya ce ya Allah ina kauna inni uhibbuhu fa ahbibhu ina kauna wannan yaro ya Allah ka kaunance shi sai ya kara da cewa wa ahibba man yuhibbu duk wanda kuma yake sa shi ma ka kaunace shi ka so shi wannan yake nuna falalata Al-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu da kuma irin daraja da ake samu ga wanda ya kaunaci Al-Hasan da kuma iyalan gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya iso ka da manzo Allah yayi addu'a kuma addu'a tana har tashin alkiyama so kaunar iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato alama ce ta kaunar manzan Allah ta domin ya ce ina kaunarsa ya Allah ka kaunace shi ka kaunace duk wanda ke kaunarsa ga wannan yake nuna falala ta shi AlHassan ibn Ali da kuma kaunarsa irin darajar da ake samu duk wanda ya kaunace shi to zai shiga cikin wannan addu'a zai shiga cikin wannan addu'a sannan ɗabi'a ta iyaye da aka ambata shine lokacin da mahaifi ya shigo gidan nan na Fatima Allah kara mata yadda bata saki yarin ba sai ta je ta shirya shi ta gyara shi tukuna to haka ya kamata a rika gyara yara kar a basu cikin abin nan eh, tufafi ko kuma yanayi wanda yake ba shi da kamala musamman idan mutane sun zo manya yaro zai zo to a gyara shi <clears throat> wani ibn umar hadisi na karshe a wannan babi an karo daga abdullahi da umar Allah ya kara masa yarda abdullahi da umar yace annahum kanu yashtaruna at'ama min ar-rukbani mutane sun kasance a wancan lokaci kenan suna sayan at'ama hadi min ar-rukban a wajen mahaya da suke shigowa gari yan sun shigo gari a za su shigo da abinci mutanen kauye kenan wanda suke towa da abinci daga wani waje za su kawo kasuwa sai a tsare su a hanya sai a tsare su a hanya a rukuban kenan al'adin nabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa yab'athu alaihim man yamna'uhum sai ake aikawa ga su waɗannan masu tarar masu shigowa da abinci dan a hana su an yabi'uhu cewa kada su sayi abincin ko su sayan musu haisu ishtarauhu inda suka saya hatta yankuluhu haisu yuba'u ta'am har sai sun ɗauke shi sun kai inda ake sayar da abinci fa su, "Alaihin man yamna'uhum an yabi'uhu wato mutane yan kasuwa sukan tare ma wanda suke shigowa da kayan hatsi sai a tare su a bayan gari kafin su ƙara su kasuwa sai su saya a wajensu sai manzan Allah ya hana hakan sallallahu alaihi wasallam me ya hana abuwa biyu ya hana amma wani hadisin abu ɗaya ambata ya hana talakkin rukban a daina tararsu a hanya a bari har su mai su iso kasuwa saboda shigo wasu kasuwa farashi zai zama irin na kasuwar saboda suna shigowa za su bisa al'ada za su tambayi yaya kasuwa take kuma mutane da yawa za su samu damar su zo su ga kayan a yi ciniki ko ba haka ba sabanin an tare su a kafin su ƙara zo kasuwa to watakila a yaudare su da farashin da bai kai na kasuwar ba shi kuma wanda ya saya ya kawo kasuwa ya ka farashi ya kuntata wa mutane sannan su wani suka kawo waɗannan kayayyaki ba a ba su damar sun samu amfanin kasuwar ba saboda haka su masu tarar waɗannan sun illa biyu suka yi sun yi wa su masu kawo illa sun yi wa mutane da ke kasuwa illa na farko su waɗanda suke kawo kayan an rufa musu sha'anin kasuwar ana iya yaudar a sayi kayan ba yadda yake farashin kasuwa ba su kuma wanda za a kawo kasuwa an kawo za a auna musu a ƙara musu farashi ba irin wanda yake kasuwa ba to saboda haka sai ya hana sai ya hana cewa man yamnahum an yabi'u haythu rauhu kada su waɗanda suka saya din su saida a inda suka saya hatta yubahu hatta yankulun har sai sun dauke shi haitu ba utam a da suka sai abincin hatta wa qala ibn umar abdullahi dan umar yake na nabi sallallahu alaihi wasallama an yuba at-ta'am idha ishtarahu hatta yastawfiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama naha ya hana an yuba at-ta'am a sai da hadi idha ishtarawhu idan mutun ya saya hatta yastawfiya har sai ya auna shi ya ga nawa ne awansa? a nan kamar yadda na bayyana abubuwa guda biyu ne abu na farko shi ne kafin mu je wannan mutabaka na hadisin ga gababin na zikiru al menene dacewar hadisin da wannan babu na ko nake tambaya na to sai me me wajen na shine dai maganar ɗazu da muka yi na cewa hadisin yufsafu bi awwalihim wa akhirihim da aka ce wa fihim aswaqu wato kasuwa sunan aso dai inda ake sayar sayarwa ya karu sunan aso kenan kaga nan da ake fita a tare su a can kenan kafin su karaso a tsaya a yi ciniki a waye wajen ya zama ya zama kasuwa kenan kaga da yake cewa kanu ya yashtarun ta'ama min ar rukubani suna su a wajen gari su tsaya a yi ciniki ba su bari sun karaso ita asalin kasuwa cikin gari ba kenan sai a ce wannan kasuwa cikin gari wannan kuma ta wajen gari ko ta kauye to haka suke yi shi yasa malam ya kawo malaki cewa ويمكن أن, أن, أن, أن wa وجه المطابقة بين هذا الحديث والترجمة من لفظ الركبان لأن الشراء منهم يكون باستقبال الناس إياهم في موضع saboda ai za a tare a wani waje ne a tare su a sauke kaya a auna a yi kaza to ya zama kasuwa ke to kaga kenan ana ambatan duk inda mutane za su taru don su yi cinikayya da sunan mai kasuwa a wannan hadisi daga cikin fa'idojin da yake dauke da shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam yakan aika da sako cewa fa su alaihim a aika wasu waɗancan da suke tara ɗan kasuwa ɗin min manyan na'un an yabi'uhu haythu ishtarau kaga wannan kamar yadda na faɗa ana hana su ne in sai sun sai abin a wajen kar su sai da a inda suka sai abin hatta yankulu sai sun ɗauke daga wajen su kai shi wani wajen su kai shi wani wajen a wata riwaya kuma kamar yadda muka sani a mazala ta asalama ya hana talatta rukuban a daina tare waɗannan wanda suke kawo kaya tun a wajen gari a yi ciniki saboda illolin da muka ambata amma a nan an hana su ne su yi mai su sai da a inda suka saya a inda suka saya har sai sun ɗauke shi daga wajen sun kai shi wani wajen sun kai shi wani wajen sannan sai yake cewa na annabi ta salama an yi ba a ta'amu idan shtarahu hatta ya tawfiyahu kada mutum ya sai da abin da isa yanan an ce at-ta'am haji ake magana ko ba ka ba a inda mutum ya saya kar ya sai da har sai ya yastawfiyahu a wata riwaya hatta ya yakbizahu har sai ya karba akwai alkabd akai kuma al-istifa abuwa guda biyu ne alkabd yana iya nufin istifa zai dauki fassarar ma'anar alkabd tunda da ake nufi da istifa shine a tantance me aka saya an gane ko ba wai abu a kunshe kawai a ciniki irin yadda yanzu zaka za a ce misali kwano 40 ne an fada maka da baki amma ma a ga zaka ta kwano 40 ne me yake ne akai an za ka saya sai a kwance a kida ya kwano arba'in in ya cika cifcin arba'in a irin kwanan da ake awo na al'adar da aka saba shi kenan ya cika amma ba za ka saye shi a buhu a matsayin kwano arba'in ka ɗauko shi kai ma ka sai da kwano arba'in a buwaka abin da aka gaya ma ka faɗa ba a'a sai in ma ka saya da sunan kwano arba'in sai ka ne ka buɗe buhun ka kwance ka ƙi lissafa kwano arba'in to in za ka sai da sai ka sai da abin da ka san ka lissafa shi ka kidaya an gane ko idan misali makil ne ana dora a ka auna shi a skeli in mawzun ne awon sa ake a wazani a nauyi ka auna shi a wazani in ma ma'dud ne lissafa shi ake ka lissafa shi yasa an ka sai abu a kunshe aka ce kaza ne yana da adadi to kada ka sai da shi a kunshe da sunan adadin sai ka kwance ka ga me a cikin adadin ka tabbatar hakan ka tabbatar hakan shi wanda zai sai dama. sai ya kwance ya tabbatar abin da zai sai da ma adadin kaza ne kai kuma in ya saya zaka sayar kai ma sai kai ne ka tabbatar da adadin da zaka sai da to wani hadisi kamar da muka ambata yana hana sai da nan a sa'am aka ce ke kenan illa ba da qabd sai ka karba sai kai me ka karba nan al can hadisin ya bayyana hatta sau yana nufin kasan adadin da ka saya kasan adadin da ka saya ne alkabdu da ake nufi karɓa ba wai kawai a yi ciniki a miƙa maka buhuna ka ansa shi kenan a'a ka san me ka saya Shi ne ya fassara da hatta ya tawfiyahu ma'ana ya shi ne ya tantance me ya saya ya tantance me ya saya har ya tabbatar da cewa abin da ya saya haka ne shi ma zai da haka zai da. so malamai sun yi malai ta ikhtalafa ulama hal yuqasu alai ghairu amla nan kaga an hana sayar da at'am aka ce to wani abun fa wanda ba ta'am ba ba hatsi ba sai malamai suka yi sabani a bisa kauli guda biyu a bisa magana guda biyu kauli na farko shine cewa duk abin da ka saya ba za ka sai da ba sai ka san me ka saya la yajuz bai ayi shay qabla qabli duk abin da zaka saida sai ya shigo hannunka ka san menene a hannunka Sawahun mat'um aw ma'dud ko abin ne na abinci ko wani abin lissafi kai ko ma a karin wato gida ko kuma fili misali wannan shine mazhaba a shafi'iyya kuma da kauli na zufar na daga hanafiya ibn al-qayyim Allah ya mata rahama ya rija da wannan magana ta duk abin da aka saya ba za a saida ba sai an yi mai hatta ya bidahu sai ka karba ko ya tawfiyahu sai ka tantance ka lissafa kaga menene wannan abu saboda me wannan hadisin da ya ambaci tsa'am akwai wasu kuma riwaya hadisin abdullahi na abbas da ya ce ah, manifta a tsa'aman fala ya bi'u hatta ya taufiya duk wanda isai hatsi kada ya sai da hatsi ya tantance ya lissafa ya ga nawa ne awon na abbas ya abdullahi na abbas yake cewa wa sebo kulla da sila ina gani duk komai ma haka hukuncin yake ba abin da zaka saida sai kai ne ka san me ka saya kuma me za ka sai da wanda zai saya ga hadisin hakim ibn hizam kala yake ku yace kultu ya rasulullah na tambayi ma'aikin Allah ya ce ya ma'aikin Allah ni ashari buyu'an ina yin ciniki ina kasuwanci Fa fama yahillu li minha wa ma yahrum ya ma'aikin Allah me ya halatta gare ni a cikin harkar kasuwata menene kuma ya haramta kala sai ya bashi amsa yace idza ishtaraita bay'an idan ka sayi abin ciniki abin sayarwa fala tabi'hu hatta taqbidahu karka sayar har sai ka karbe shi sai da hadisin yana da rauni a hatta taqbidahu muka ce alƙabdu yana ɗaukar ma'ana nawa guda biyu alƙabdu ko ne da kaka a baka ya shigo hannunka kenan in ka saya ba za ka ce a sai da alhali bai ba karba ba a har sai ka karba kuma mun ce qabdu kulli shay bi hasabihi ko karba kowane abu ya danganci irin abin ko ba haka idan misali gida ne muka ce an baka makullan ko takardan yana nuna kakar baki jirgi ya tabbata idan kuma wani abu ne da ake bayarwa misali in mota ce ka aka baka ki ka tayar ka abin da kaga ai kakar da makamancin wannan to shi yana ganin ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu ya duk wani abu ma da za a saida sai an karba idan kuma abin awo ne ko abin alawar abin nan eh, albakin aw mawzun abin da skele ko abin nauyi to sai an auna shi tukun kafin a saida ra'ayin abdullahi da abbas kenan kamar da aka rawaito sai wannan hadisin yake izashtaraita buyu'an in kai cinikayya kaga cinikayya yana nufin me kenan kowane irin abu Za sai saida ba a sai ba za ka in ka saya ba za ka saida shi ba sai kai ne ka karbe shi in na awo ne sai ka auna shi ba za ka sai da abin da ka saya baka gan shi ba baka karba ba a ba za ka sai da shi ba har sai ka yi ka karbe shi kuma ka ce karɓar ya danganci abin ko ba ka ba ga hadisin Abu Dawud daga Zaid dan Sabit Allah kara masa yadda yace annan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama naha an tuba as-sala ya hana saida kayan kasuwa as-sala hajar da ake saidawa haisu tubta a inda aka saye ta ya hana a saida abu a inda yana wajen ba a ɗauke shi ba an saya kawai ka sai da shi a tsaye a wajen ya hana hatta ya huzu hattujjar ila rihalihim har sai 'yan kasuwa sun ɗauke sun kai shagonsu sun kai ma'ajiyarsu sun kai inda suke fa ha na ci ba asila ya ce an hana a sai da a asila yana nufin duk wani abin sai da hajar da ake sai da a kasuwa ta shiga asila kenan kaga komai kenan in za a sai da sai an yi mai sai an karbe shi hatta ya kabizahu in na karba ne kaga nan mace aka yi hatta ya hatta zan ilari halihin. har sai an ɗauke daga inda aka saya an kai ne shago an kai sto an kai wani waje amma inda abin yake ba za a saya a saida a wajen ba annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam ibn al-qayyim muka ce wannan ra'ayin ya goyi baya saboda wayannan dalilan cewa duk abin da ka sani hukuncin sa ɗaya ne ba wai ah, ka sai abu ka saida baka ga abin ba bai shigo hannunka ba karba ba baka auna ba to wannan an hana ba daidai ba ne. in kai haka ka saba wannan hukunci da manzo Allah ta asalmi umarni a akai alqaulu tani ra'ayi na biyu shine juzu bai kullu shay qabla qabdihi illa ta'am su suka ce a hadisin yana magana ne kaɗai akan me abinci haji kadai haji akai magana illa ta'am al-makil aw al-mazun amma rago abubuwa kana iya ko da baka karba ba Ko da baka dauke shi daga inda ka saya ba mota ce ka saya a wajen mai saidawa a garejinsa ko a wajen abin nan dinsa inda ya ajiye motar bayan kun yi ciniki ka biya kawai wani kuma sai zo ya ce kai motar ta yi masa sun ce ato mu yi ciniki to tana na a tsaya wajen shi nan sai a yi ciniki kai ma ka ba baka dauke ta ba ma shi kai ma ka ka sai da har watakila ka samu riba suka ce ana iya yin haka a kauli na biyu kenan saboda na jin hadisan ta'am suka yi magana man yafta ta'aman fala yabiu hatta yaqbidahu haka aka ce ko hatta yastawfiyahu azitifa kuma awu ne yaqbidahu kuma ya karba to saboda haka suna ganin ba kowane abu bane akwai kauli na uku akwai kauli na uku la yajuz bai ayi shay qabla qabdihi ma adal akar wasu na cewa an hana mutum ya sai da duk wani abu kafin ya karbe shi ko ya dauke shi banda fili saboda shi fili ko abin nan misali gona ko teji shi ba a motsa shi saboda haka an ka saya a wajen yake damu in kun gama ki kai maka wani ya zo ya saya a hannunka wannan mazhabar abi hanifa kenan mazhaba ta biyu kuma da suka ce ya halatta ka sai da komai banda hatsi mazhabar malikiya ne su ne suke da wannan ra'ayi wasu malamai suna gani ra'ayi na farko din nan yana da ƙarfi wanda ibnu qayyim ya goyi bayansa saboda ai akwai hikimomin da yasa aka ce karka sai da shi eh, na farko dai idan alistifa ne aunawa don ka ci halal ɗinka dai yayin da ka yanzu musamman mu a zamanin nan mun san an gaya maka kaza ne maganar baka ce kawai da za ka auna shi hakika a ce 50 kg ne ko a ce kaza ne za ka iya samun ba haka ba a ce kwano 40 ne wani irin kwano kwano ai suna ya tara wani kwanan amma idan ka misali aka ce ma kaza an ka zo ka auna kai ka san me ka saida wani kuma ka san halal ka kace amma in ka je kawai aka baka abu a kunshe ka zo kai ma ka saida da kunshe to yanzu ba laifin wancan za a gani ba laifin ka za a gani tunda kai ka saida wanda ya saida maka matsalar ka ce kai da baka warware ka lissafa ka gani ba kai da aka yi maka bai kamata kai wa wani haka ba kai to saboda haka yana da fa'ida kwarai da gaske cewa bai kamata ko kuma a ce a inda abin yake ka saida ba tare da ka motsa shi ba komai yana iya faruwa ana iya samun rashin jituwa tsakaninka da wanda kuma ba a san fitina da kuma abin da zai haifar da rashin jituwa yanzu nan ana iya yin haka yana ma faruwa take ga an sai da abu ya sayan maka yanzu ana gama ciniki kariya abin nan kana jiran cewa za a dauke kawai kaga farashi ya ninninka kuma ya zo ya tajin ka. ya rasa yadda zai yi kuma an ɗan rigima ne ce kai an ta ciniki duk abin da aka yi kai kaga an shiga matsala kuma wallahi sai ya shi ya saida wancan ya ce zai mai da mai dama kai kuma watakila a yi rigima zai yana iya faruwa to saboda haka ɗauke wai yana da fa'ida an ka ɗauke ka kai inda kake kaga ai baka da matsala shi ma ba zai damu ba dan ya san ka riga ya ka ɗau ka an yi ciniki ya ji aminci da kuma kwanciyar hankali saboda haka kaunin farko yana da ƙarfi gaskiya cewa ba za a sai da wani abu ba har sai an yi mai ko dai a auna shi a san me aka saida in abin aure ko mawzun abin aunawa a nauyi ko a skeli ko kuma a ɗauke shi daga inda aka saya har sai an kai shi ainihin wani waje inda mutum zai saida malamai suna tattaunawa wato idan ra'ayin farko misali shine wanda yake rajihi mai rinjaye to kaga mutum in an yi ciniki ya saida mutum eh, ma'ana a inda aka saida na nabi yana da dama ya yi ne ya kai kara gaban alkali yana da dama ya kai kara gaban alkali saboda sai ya yi kokari ya yi wata hilar ya ce shi ba dama ba a cinikin bai fada ba an yi kaza an yi kaza wata ya ya haifar da wani abin nan wata rigima to amma idan aka riga aka tabbatar da wancan hukunci to za ga za a zauna lafiya kuma babu a fitina tsakanin mutane hatta yakbidahu a wata riwaya hatta ya saufiya wannan hadisin namu ya ce hatta ya saufiya ko yace kuma al-istifa yana nufin hatta yakbidahu to sai muka ce al-qabd da al-istifa idan abun aunawa ne to shine ake ta al-istifa za a auna shi a tabbatar da adadi nawa ne in kuma al-qabd ne karba ne karba kuma ya danganta kowane abu da irin yadda ake karbarsa kamar yadda muka yi bayani na sai babi na gaba ya ce bab karahiyatu as-sakhab fi suqi babin da yake bayanin makruhi ne daga murya da kururuwa a kasuwanni ma'ana kasuwa waje ne dama da ya kunshi waje na hayaniya da kuma rashin mafi yawa zaka ga ana rashin nutsuwa a kasuwa mutane ba su da kamun kai to ba ladabi ba ne na musulunci kai musulmi a ko'ina kake ana so ya zama kana da mai kamun kai da kuma kula ba tare da yin hayaniya da kuma zubar da kimar ka ba domin shi wannan asahab ka zama mai harguwa da hayaniya yana zuban maka da kima sai a rena ka sai ka alka ganin ka kuma za ga wasu mutanen haka take. musamman a kasuwanni kamar yana ta harguwa yana ta hayaniya wasu abubuwan ka ga sai ka ga ka na shi ma saboda irin ɗabi'u da kuma halaye na rashin kamun kai to musulmi ya kamata ya zama mai ladabi da kamun kai a ko'ina ya samu kansa kuma Allah ta halaye ce laqad kana lakum fi rasulillahi wasu hata, lalle kyakkyawan abun koyi yana gare ku dangane da rayuwar manzan Allah ta salama to shi sallallahu ya yake a kasuwanni to shi ne hadisin nan zai kawo cewa shi baya yin daga murya a kasuwa baya arguwa ko hayaniya a kasuwanni wannan kuma sifa ce da daga cikin sunan maɗaukaka na manzan Allah ta san mana yana da kamewa ko a kasuwa ce baya daga murya sallallahu alaihi to kai ma kai koyi da shi zanto a kasuwa baka da hayaniya da dabi'a ta rashin kamun kai malik ibn abdullah bin amr ibn al-has ya ka hadisi daga abdullah bin amr dan has Allah ya kara masa yarda annahu su'ila an sifati rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi abdullah bin amr dan has a game da sifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fi taurati cewa shin littafin at-taura na yahudawa ya kunshi bayanin sifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ake tambayar sa kala ajal yace kwarai kuwa a cikin littafin at-taura sifar manzan Allah ta, alaihi wasallama bayanin ta yazo a cikin wannan littafi yace wallahi innahu lamawsufun fi taurati ya rantse da Allah yace wallahi manzan Allah sallallahu alaihi abin siffantawa ne fit taurati a cikin taura bi ba'dhi sifatihi fil qur'ani da wani shace na sifar da Allah ta'ala ya siffanta shi da wadannan sifa a cikin alqur'ani ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wannan qur'ani ne a cikin abin nan suratu al-ahzab wa mubashiran wa nadira saboda haka wannan da wannan lafazin ya kai wannan annabi inna arsalnaka lalle mun aiko ka shahidan mai yin shaida mai yin shaida ga wannan al'umma kenan a gaban Allah a ranar alkiyama hatta fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida mai yin shaida ne ga al'umma a ranar alkiyama a gaban Allah tabaraka wa ta'ala shahidan wa mubashiran kuma mai yin albishir ailil mu'minina ga mu'minin suka imani da Allah cewa Allah ta'ala zai ba su lada ya ba su gidan aljanna wa nadira kuma shi mai gargadi ne ga wanda ainihin wato yake saba wa Allah kafirai da munafukai da wanda suke saban Allah cewa Allah ta'ala zai hukuma ga wanda ya saba masa yake wa hirzan kuma shi ma yake Allah sallallahu alaihi wasallama kariya ne da tsari wato Allah ya sanya shi ya zanto hirzi shine kariya da kuma tsari lil ummiyina ga larabawa ummiyai waɗanda ba su iya karatu da rubutu ba a su larabawa mafi yawan su ba ba su shahara da karatu da rubutu ba shi yasa aka ce su ummiyai hirzan lil ummiyina sai ce anta abdi wa rasuli wannan a cikin littafin al-taura haka Allah ya tabbata manzo Allah ta sallama da shi kai bawa na ne kuma manzo nani ne anta abdi wa rasuli kai bawa na ne kuma manzo nani ne kai bawa na ne ma'ana kamar yadda Allah ya tabbata shi a Qur'ani a a gurabe da dama a cikin alkur'ani wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi kaga Allah ya siffanta ma'aikinsa a tare da wannan sifa kuma ya siffanta shi da risala inna arsalnaka shahidan wa bashiran wa nadira saboda haka anta abdi wa rasuli kai bawa na ne kuma kai manzo na ne sammaituka al-mutawakkil na sanya maka suna na ambace ka da almutawakki mai dogaro shine almutawakki ma'ana na kebance ka da wannan da sifa din ta almutawakkil ma'ana saboda kamala ta tawakkulin manzon Allah sallallahu alaihi dama kuma Allah ya umarce shi da yin tawakkuli wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila Allah ya umarce shi da yin tawakkuli kuma wa tawakkal al hayy alladhi la yamut saboda haka manzo Allah ta sallama shi mai dogaro ne matuka mai matukar tawakkali ga Allah sammai tuka almutawakkil na sanya maka wannan suna na ambace ka da almutawakkil sai ya gaba da cewa laysa bi faddin wala ghaliz daga cikin safar manzo Allah wata zuwa a taura Allah yace da shi shi ba fadh bane ma'ana ba mai kaushin hali bane ko kuma mai kaushin magana wala galid ko mai kaushin hali mai kausasa magana shine albad walau kunta fazzan galid alqalbi lam faddu min hawlik bai da kaushi cikin maganarsa mana sannan bai da kaushi cikin dabi'u da halayensa wajen Muhammadu. sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ci gaba da cewa wala takhabin fil aswaq kuma ba mai daga murya bane a kasuwanni ma'ana baya kururuwa da daga murya irin yadda wasu mutane suke a dabi'ar mutane a irin ta jahiliya za ku tadda wasu mutane irin masu wannan za ka tadda shi galibi ba su da karatu za ka yi mutane ne irin kauyawa din kuma an shigo kasuwa an shugabin nan an saba da kasuwa a cikin kasuwa aka girma ana sai ka ga mutum yana ta wasu abubuwa kuma baya zuwa makaranta bari a ce ya koyi ladabi sai ga mutum yana ta wasu tasarrufi a kasuwa wanda yake babu kamala a ciki to wannan ba sifa ce mai kyau ba shi yasa a cikin sabobin da aka sifanta manzo sallallahu alaihi wasallama aka ce wala sahabin bil aswaqi ma'ana baya yani wala yukthiru siyaha fil aswaq sayti lidana ati baya daga murya a kasuwanni da kuruwa saboda wannan sifa ce koma baya dani'a ba sifa ta mutanen manyan mutane bane yana da tausasa janibinsa ga mutane da kuma sassauta murya ba in za ka yi magana da mutum ba in ba bukatar daga murya ba sai ka daga murya kana ta kururuwa ya yi masa magana cikin kamala da fahimta da zai gane sai kita wala a sayi a ta kuma daga cikin sabon manzan Allah sala da wasallam ta zuwa cikin cikin shi ba shi baya kuɗe mummuna da mummuna baya da mummuna an masa mara kyau ya maida da mara kyau lakin walakin abu wa ya yana yana yin abuwa yana kuma ya yafewa ke sa Allah ta'ala cikin alkur'ani dama ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idfa bil lati hiya ahsan wala tastawi al hasanatu wala as sayyi'atu idfa bil lati hiya ahsan kuma Allah yace wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sai yace mai faman afa wa aslafa ajruhu ala Allah kaga an yi umarni dama kuma na ta ce ka na khuluquhu alquran dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wanda Qur'ani ya faɗa ne to kaga alquran duk wani sifar da aka faɗa haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam la yad wa la yadfa'u bi sayyi'ati sayyi'a baya mai yadda mummuna da mummuna walakin ya abu yana abuwa wa yafir yana yafewa yana yafewa sallallahu alaihi wasallam sai yace walan yaqbidahu Allah Allah ba zai karbi rayuwarsa ba hatta yuqima bihi al-millat al-awja har sai ya miƙar da al-millata wato addini auja karkatacce na laraba kenan abin da suke kai na shirka ba Allah ba zai karbi rayuwarsa ba har sai an wato miƙar da wannan abin nan karkataccen hanya da suke an mai da su miƙaƙƙiyar hanya hatta ma bihi ai a dalilinsa sai Allah ya sa dalilin zuwa manzon Allah da kiran da yake da da'awa sai waɗannan mutane suke karkatacciya hanya sun dawo miƙaƙƙiyar hanya sai sun dawo hanya Allah zai shiryar da su a dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi an yaqulu la ilaha illallah laraba da suke shirka ta dawo suna cewa la ilaha illallah ba abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah shi kadai za su dawo suna faɗan wannan abin da suke kai na shirka billa ce auja a karkace suke kai to Allah ta'ala ya aiko manzo Allah ya miƙar da su ya dada su kan hanya miƙakkiya ya su kan hanya sai ce wa yaftahu Allahu biha ayunan umya kuma Allah ta'ala biwasitati hadhihi alkalima biha yana nufin la ilaha illa Allah dalilin wannan kalma ta la ilaha illa Allah yaftahu Allah biha Allah zai buɗe a dalilin ta ayunan umya idanuwa da suka makance gabarin gaskiya ganin gaskiya Allah zai haska musu dalilin wannan kalma ta la ilaha illa Allah su dawo ganin gaskiya suna banta wa adanan kuma zai buɗe dalilin wannan kalma da kunnuwa kura wanda suka kurumta gabanin jin gaskiya za a wato gaya musu gaskiya kuma su ji su ɗauka wa kuluban wulfa da zukata wadda suke a rufe Allah zai buɗe waɗannan zukata wato wannan kalma ta la ilaha illallah ta shiga waɗannan zukata kuma su dawo kan hanya ta daidai wato wannan zukata da suke rufe a toshe da da za a yaye wannan toshiya ta fata din domin hasken shari'a ta la ilaha illallah ya shiga wannan zukata wannan hadisi da malam ya kawo da yake ambatar karahiyar da sarfilarsu a soke yana bayani game da ɗabi'a da halaye na mutane na al'ada da suke a kasuwanni na rashin nutsuwa da rashin kamun kai to wannan hadisi sai ya nuna shi ba haka ya kamata mutane su yi ba don ka samu kanka a kasuwa baya nufin kuma kai ta abubuwa da su kamata ba matsayinka na musulmi duk inda ka samu kanka za ka rike kamalarka da kuma kamewarka da kuma ɗabi'u kyawawa faɗa gaskiya yin amana kame kai gabarin hargowa da hayaniya wannan ladabi ne da musulunci ne kamata a ce duka musulmi sun siffanta da wannan ladabi to ko da a kasuwa ne karka ɗauka kasuwa an baka lafiya kai abin daga dama ba haka ba a kai musulmi ne kana da ladubba hatta da za ka kiyaye aina a kasuwa to wannan shine makasudin ka wannan da imam al-bukhari Allah ya masa rahma ya ka wannan A hadisi a wannan babi kuma babin yana nuna mai a aibanta wani halaye na mutane da suke aikatawa a kasuwa shi ne a daga murya da harguwa da hayaniya ba daidai ba ne ya kamata a ce akwai kamun kai da kuma kamala na dabi'u ko da a kasuwa ce kuwa abu na biyu Maza Allah ta waɗannan tuhofi ne duk da Allah iya be shi da su a cikin hatta littafin hattaura taura kamar yadda muka gani sufofi ne da Allah ya siffanta shi da shi a cikin littafin Taura kuma kowane daga cikin waɗannan sufofi din da aka tambayi Abdullahi na Amr yace kwarai akwai su a cikin Alqur'ani za zaka nemo masa aya zaka samu aya da ta dace da wannan sifa bab alkayl ala al-ba'i wal muhsi babi na gaba yace babin da yake bayanin alkailu aunawa ala al-ba'i tana kan mai sayarwa ne walmu'ti da wanda zai mayar da rance mai da bashi shi zai auna ya faɗi mai iyaya abin yake ba kai da ka zo saye ko kai da za ba za ka auna ba a shi zai auna abin ai bayan ma'aunatul kare albaya yana bayanin nauyin au yana kan mai saidawa ne haka na haka nan nauyin alwazin in aunawa akan ma'awabin nan nauyi ne wazin a mizan shi ma dai shi mai abin shi zai auna ba kai da ka zo saye ba an gane ku ba kai da ka zo su haka nan almusi wanda ya dawo da rance ko ya da bashi idan abin aunawa ne shi zai auna shi zai auna wannan matsalar tana da abin dubawa a cikin shi yasa ake cewa qala fuqaha malamai suna cewa innal kayla wal wazna fima yukalu wa yuzanu min al-mabi'ati 'ala al aunawa a sikeli ko a ma'auni na wazan na nauyi inda za a sai da abu to shi ne sayarwar shi zai auna abin wa man alaihi alkailu wal waznu fa alaihi ujratu zalika idan akwai bukatar za a biya wani lada dangane da wannan to kai da kake sai da kai zaka biya wancan ai mun yi magana aka ce karka sai ka ka ka sai da abu sai kai ne sai ka auna to zan haka in aka zo lissafi na zo sai nace ce to ina so a auna mun dan tabbatar da haka ne da abin da zan saya wa zai auna shi zai auna wa zai lissafa shi zai lissafa idan abin ana bukatar sai wani ya zo ya sa hannu shi zai dauki nauyin wanda zai zo a yi wannan hidimar ni nawa kawai tsaya ga an auna mun abin da aka faɗi haka ne na gamsu daidai ne ba za a ce amma kai za ka biya mai ɗau mai au a'a ba ni zan biya kai da kai mai sai da kaya kai za ka biya mai au kai za ka biya mai lissafi kai za ka biya mai abin nan ah, wanda zai kula da wannan an gane ku yace wa qawlu malik wa abi hanifa wa shafi wa abi thawr wa qala thawri kullu bay fihi kayl aw wazn aw adad fa huwa ala al-baya hatta yuwaffiyahu iyyahu fa in qala abihuka an-nakhla saboda haka idan da mutum zai zo gonar dabino an gane ko yace na sai dabinan me ya tsaya ya'yan itacen ya tsaya waye zai cire ayan itacen mai dabinan mana mai gona ni yayin na saya ai ba za ka ce mun to yake nan tunda mai ciniki ni na yi tafiya ta to kuma ka sayar da za ka yi da a a kai tunda na saya ai gona ka ji kai za ka sa a ciro a aje mun ni kuma in zo in dauka ko ba haka ba ya ce fa in kala amma idan ya ce abibu kan nakhla zan sai maka da gonar ta dabino da a itatuwan to ba da zazuwa al-mushtari jaza ɗiban 'ya'yan girbewa yana kanwa a to yanzu ya zan ƴaƴan bishiyar mata ka ci saboda haka duk kayan ka ne ni na sai maka da bishiyar da saboda haka zaka ka in kana so ka cire 'ya'yan ka zaka ka nuna ko amma idan 'ya'yan ka wani sai maka ba waye zai girbe mai gona shi zai girbe ni 'ya'yan na saya saboda kai za ka girbe 'ya'yan ba za ka ce to na sai maka je ka nemo wanda zai cire maka 'ya'yan ba sai ke cewa wa inda na cikin at ya yace wa inda na anna ma'una talkail ala alba'i wa wazn athaman ala almushtari a zamanin da in an zo a auna shi kudin domin an ka kudi sai an yi mai an tantance da tun da lissafi ne na saba da zinare da azurfa to idan ana bukatar sai an tantance waye zai tantance kudin mai kudi mana kai ka ka kudin sun ana bukatar a ce sai an duba an tabbatar da ingancin su da awon su da nauyin kaza ba ni wanda ka sai da ni a kai za kai da kudin ka ne saboda kai za ka auna Eh, domin ka tabbatar min da cewa ingantattu ne kuma abin da aka faɗa haka an gane ko ba jaba a ciki da sauransu sai ce wa ujratun naql al muhtaj ilay fi taslim al manqul ala al mushtari da mun sai kayanka a kofar shago muka yi ciniki to wa zai dauke kayan ni da na saya wa zai dauke min kai mun a sa a mota ni na saya ai saboda haka ne zan ɗebe kayana yanzu yi ciniki muka yi cewa ka sai waɗannan buhuna to yanzu jira ce yi mai ka ɗebe abinka saboda ba za ka ce to nan mai shago a ɗauke mun a kauce a yanzu kayan ka kai za ka ɗebe abinka kai za ka biya inda ku su kwashe maka an gane ku ya ce wa ujratun naqlil muhtaj ɗauke kayan nauyin ɗauke kayan almankul da za a ɗauke allah mushtari wanda ita ya zama kayan shi zai ɗauke shi zai ɗauke an gane ku waɗannan abubuwa ne wanda watakila mutane ya danganta da al'adar mutane da kuma yanayin kasuwa ko ba haka ba akwai abin da yake al'adar watakila in an saya kai za ka ɗauke ko wanda zai ɗauke. so ya kamata mun san menene al'ada an kaje kasuwa me ya haƙƙin ka me ya haƙƙin, me sai da me sai da saboda an zo kada ayi ne a yi rigima idan misali ni zan ɗauke kayana, na to kaga kowa ya san bisa al'adar ni na saya ya zama kaya na ni zan idan ni na sai ƴaƴan itace a gona ƴaƴan itacen na saya shi mai gona shi zai cire min ƴaƴan itacen ya iya kama tunda ai ba ba hidima ta bace cire yayin na saya ko ba haka da irin waɗannan abubuwa to lokaci yayi za mu karanta hadisin insha Allah ta'ala a darasi na gaba bab al-kaili al albayi aw almawfi insha Allah sai mu kara bayani akai abinda muka karanta dai Allah ta'ala ya fahimtar da mu ba mu aiki da shi abinda muka yi tun tun harshe da kuskure Allah ya fi mana muna addu'a Allah ta halaka samu Allah ya zama da mu Allah ya ba mu shugabanni na gari sai kuma da rubuta tun da suke fuskanta wannan kasa Allah ya yi mana ah, subhanaka ربك رب izzati عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alamin عليكم